magana yau magana magana a yau ke nake da takaici abun ba daɗi yakan saka raina baci kai tsaye mu kira shi rashin mutunci ya ci gwamnati ta sasa sauran hukunci kada ku ciyayi na cikin jami'a don a cikin ta hana cutar da yayar jama'a kana matsayin malami amma kai jama'a me ya kai ka ka aikata abu na rashin da wai malami shine zai nemi dalibarsa abun takaici wata masar diyarsa baya tsoron Allah bai tunanin yayansa ya ke kashe burinsa cimma manufansa baya ko tunanin cewa ubangiji na ganinsa in kin ki yadda jarabawarsa ya da ke. ba ke kadai ba faduwan zai shafi ni da ke eh mana tunda ya nuna wai son ki ke kuma kin nuna cewa wai kauna na kiki to fa ki sanni da ke duka ruwa muke jarabawan shi ba hanyar da za mu sallake masu hali irin wannan Allah ya tsawake duk da dai ta wani bangaren da laifinki matsayin musulma kike kalli shiganki karatu kika zo ko kwatallan jikinki ke kika nuna baka cikin yaran kirki kin ga ya nemi wance da wance kawanki iyaye kullum yana tattata mu ku saya sayin dakan tarbiyyar diyan in wani abu ya faru kusan cewa da laifin ku kau da kai ba ku kulawa da tarbiyyar diyan ta shigar banza ta fito wata gaban idaninku magana magana a yau, magana.